بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصلي رحمه الله ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يثاب منها والمعصية يثاب منها ومعنى قولهم إن البدعة لا يثاب منها أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا وهو لا يتوب ما دام يراه حسنا لأن أول التوبة العلم بأن له سيء ليتوب منه أو لأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاد أو أمر استهبال ليتوب فيفعله فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل الجدل والضلال وهذا يقول بأن يتبع من الحق ما علمه فمن علم بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما قال الله كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وشواهد هذا كثير في الكتاب والسنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wannan yammaci na ranar talata daren laraba bakwai ga watan jumadan al'akhir hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu da ɗari hudu ashirin da tara wadda ta zo daidai da nawa goma ga watan shida miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan masallaci na mojibbo da ke kofar kaura a jihar kaduna wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin التصفة العراقية في الأعمال القلبية واللفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي واللي رسو أرانر أرانر أرانر لسمن الشرنج وطن الشرنج وطن بالقيدة hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 728 wannan kuma shine majalisin mu na nawa na biyar a wannan littafi a majalisan majalisan mu gaba daya kuwa na nawa ne wannan na arba'in da tara a wannan littafi kuma shine na biyar ما لم يلأ سوى ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره إن البدعة أحق إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها إذا من تاب ابن سبيع يا قومنا حديثين بلابي أبايا عند بكر شرهن سوء حديث فرقه حديث عبد الله الشمال wanda yake yawan shan giya ana kawo shi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yi masa bulala wanda har ta kai wata rana saboda yawan kawo shi da ake yi gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama wani sahabi ya gobe baki ya ce da shi la'anahullah manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar masa ya ma nuna cewa wannan mutum yana son Allah da manzansa sannan hadisi na biyu hadisin khawarijawa don bid'a waɗanda suka bar turbar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke da awar aiki da ayoyin alƙur'ani kadai suna barin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan sun saba wa hankalinsu suna kafirta musulmi don ya aikata zunubi don ya aikata sako ibn taymiya ya kawo waɗannan ya kawo waɗannan hadisi guda biyu dan ya nuna mana hadarin bid'a da yadda bid'a take hadarin ta ya dara hadarin sako ya dara hadarin ma'asiya wato zunubi bid'a hadarin ta ya dara hadarin shan giya ya dara hadarin zina da tata da cin dukiyar jama'a hadisin abdullahi al-himar za mu ga zunubi yake yi babba wanda shi ne shan giya wacce Allah ya haramta alƙur'ani ya haramta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma saboda shi ba ya san zunubi yake yi ana yi masa horo akan wannan zunubin nashi duk da wannan zunubin nashi bai hana annabi sallallahu alaihi wa alihi ya hana ala'ance shi ba annabi ya ce kada ala'ance shi bar ma wannan annabi ya masa shaida da cewa yana san Allah da manzansa ga kenan zunubinsa bai soke masa soyayyar Allah da manzansa ba bai kuma bayar da dama da cancantar ala'ance ta nan duniya ba sabanin khawarijawa yan bid'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta su da yawan ibada ya sifanta su da yawan sallah da yawan azumi da yawan karatun alkur'ani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi da su har ma yace da zai samu gamuwa da su da ya yi musu kisa irin kisan da aka yi wa adawa kaga sabanin bid'a kenan da saban Allah wancan saban sa bai ba da dama ko bakar magana a faɗa masa har ma ya samu shaida da cewa yana san Allah da manzansa wannan kuma saboda bid'arsa dukkan takawarsa da tsoron allansa da sallarsa da da azuminsa da karatun ƙur'aninsa bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi umarni da a yaƙe shi ba har shi kansa ya ce idan ya haɗu da su zai yi musu kisa irin kisa kadawa kaga wannan shi ne abin da yake fito maka da munin bid'a a addini shi ne ibn taymiya ce wani haza wannan dalilin yana komawa zuwa ga abin da ya ambata a baya wato shi ne waɗancan hadisai guda biyu yace to saboda waɗannan hadisai guda biyu kana a immatul na. limamai na musulmi manyan shugabanni na musulmi ka sufiyan al sauri, kamar sufiyan ibn sa'id al sauri, ɗaya daga cikin malamai manya na musulmi a zamaninsa a zamaninsa a garin kufa cikin ƙasar Iran matsayinsa kamar matsayin Maliku ne a Madina ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 161 wato ya riga Malik barin duniya ajin su daya da imamu na Malik ibn Anas rahimahumullah to shi wannan malami da mawalinsa suna cewa innal bid'ata ahabbu ila iblis min al-ma'siyah wato iblis ya fi sha'awar bid'a sama da kafan Allah wato iblis ya fi kawance da dan bid'a sama da yadda zai kawance da farawo da dan fashi a gurin iblis gara wato yana ganin mai dan fashi karamin alhaki ne farawo karamin alhaki ne amma dan bid'a shi da abokin tafiyarsa ahabbu albid'atu a ahabbu ila iblis min almafiya saboda mai li'anna al-bid'ata la yusabu minha domin dan bid'an da yake bid'a yake ganin addini yake yi ba zai jira ba ba zai tuba ba domin tuba ai ana yin ta ne ga abin da kake tsammanin laifi kake yi amma abin da kake ganin idan ka yi kusanci kake samu da Allah kake ganin aljanna za ka samu kake ganin walittaka da matsayi za ka samu da karama yanzu kuma za ka dawo ce ka tuba yanzu shi kenan sai mu wayi gari mu ce mun tuba mun bar sallah ko mun tuba mun bar azumi ko karatun alqur'ani a ba zai yiwu ba ba zai taba zuwa a tunaninmu ba saboda abin da muke yi mun yarda ɗari bisa ɗari daidai muke yi don haka babu ranar fatawa. to haka shi ma ɗan bida'a wannan bida'a da ta yana yi yana tsalle-tsalle eh, yana dukan kirji yana tuma abin da yake tsammani fa addini yake yi kana tsammanin haka kawai sai ba addinin sa in ka ga ya bari to ya fahimci ba addinin ba amma matukar yana tsammanin addini yake yi zai fa riƙe kan ne yadda kake rike sunna to kaga iblis zai fi san haka aiki amma mai saban Allah shi yana bi a ransa sabo yake har ma wani lokaci idan ya ga mutane sai ya rika ɓoyewa ba zai so a faɗa ba ba zai so a gari ba to kaga a ce akwai yiwuwar wata rana shi da kansa ki Allah abin nan da nake ya kamata in ci gaba ya fa kamata in tuba kaga shi an fi tsammanin zai tuba shi yasa wato tarkon da iblis yake sa wa mutane yana fara sa tarko ne na shirka in ya kafa tarkon shirka idan bai ci nasara ba mutum ya tsira to sai ya kafa masa tarkon bid'a to bid'a ita ce take biyo bayan shirka kai tsaye domin idan ya fada cikin tarkon bid'a to a hankali a hankali zai jefa cikin ramin shirka to shine yake li'anna bid'a la yusabu minha والمعصية يتاب منها أما إذا معصية فقال الله أنا إيا أتوبة هو لا تولى إلى نونا مكة حتى من بدعة إذن تيمية ومعنى قوله إن البدعة لا يتاب منها أدلة في نتيجة بسوى بدعة بعد توبة لبريدة أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرأوه حسنا بمشي أن بدأ wanda ya yi wani addini wanda Allah bai shar'anta shi ba manzo sallallahu alaihi wa sallama bai shar'anta shi ba wannan an kawata masa mummunan aikin sa ne ya ganshi mai kyau fa huwa la yatubu ma dama yarahu hasanan babu yadda za a yi ya tuba matukar yana ga abin da yake yi mai kyau ne لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه ومن متاكن فرقون توبة Shi shine mutum ya san cewa aikin da yake yi baya da kyau dan ya tuba wannan shine matakin farko na tuba duk wanda ka kaga ya tuba matakin farko da ya taka ne ya fahimci abin da yake ba daidai ba to wanda kuma yake tsammanin abin da yake yi daidai ne kaga ba da ranar tuba kenan bi anna fi'luhu sayyi'un da ya tuba ne ya san cewa aikin da yake yi ne mummuna ne dan ya tuba أو لأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو أمر استحباب ko kuma saboda ya bar wani abu wanda aka yi umarni da shi aiki kyakkyawa da aka yi umarni da shi ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na mustahabbanci amra ijabin akwai hamza da ta fada nan amra ijabin au amra istihbabin ko dai umarni na wajabci ko kuma umarni na ya ga cewa ya bar wannan abu ya tuba domin ya tuba fa yaf'alahu ya aikata abu فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الامر ما تصر mutum yana da aikin da yake yi kyakkyawa ne alhalin a hakikanin al'amari aikin da yake yi ba shi da kyau fa inna la yatubu wannan ba zai tuba ba ba zai tuba ba shi yasa ya tabbata a cikin المؤجم الأوسط لا تبراني يكون شعب الإيمان نعم فإن في حديث الحدث كان مالك الله قال ما سيساعدك سوى إن الله احتجز التوبة عن صاحب عن صاحب البدع أنا ما أبتن سيكيا شامة تتوبة يا كتنجي توبة daga wanda yake dan bid'a wato wanda yake dan bid'a matukar yana bisa bid'a ta to wannan hadisi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ya tabbata duk da cewa ranar da ya gane bid'a yake yi wannan ba a fitar da tsammanin zai tuba wato maganar da ake yi na cewa ba zai tuba ba ana nufin matukar yana tsammanin bid'a ta addini ne to zai iya tsayawa ya jajirce a kanta a yi rigima da shi a kanta wataƙila ma ya yarda ya salwantar da rayuwarta akan wannan to kaga babu ranar tuba ranar da ya fahimci bid'ar sa ce ya fahimci abin da yake yi bid'a ne to wannan zai iya yiwuwa ya tuba kuma in ya tuba Allah zai yafe masa Allah ya faɗa game da mushrikai ya faɗa game da mazinata game da wato makata waɗanda suke kashe jama'a ba tare da haƙƙi ba Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana cewa idan suka tuba Allah zai karɓi tuban illa ban taba وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah ce sai dai waɗanda suka tuba wanda ya tuba ya yi aiki aiki na kwarai ya yi imani ya yi aiki aiki na kwarai to wannan shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki yake canza munanan ayyukan su su zama kyawawa Allah ya kasance da yawan gafara ne da yawan jin kai wa inni la ghaffarun لمن تاب وعامل وعمل صالحا ثم اهتدى الله يشيل يوم جافر عليه ده ولا يتوب يا ايماني ثم يا ايتي بقري ثم هي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فشي يا قبائلنا وعند سكا وش غولا بكي سكا توت أدى كان سوك جتابا الله كدك إيه بالأمباني daga rahamar Allah Allah madaukakin sarki yana gafarta zunubai gaba daya Allah ya kasance shi ne gafara ne mai bin kai ne wa man ya'mal su'an aw yadhlum nafsahu thumma yastaghfir Allah yajid Allah rahima wanda duk ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kanta sa'annan kuma ya nemi gafarar Allah zai samu ubangiji da yawan gafara da yawan jinkai saboda haka dan mutum yana bid'a wannan ba yana nuna cewa a idan ya tuba ba ya gane abin da yake yayi imani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi ke Allah ba zai gafarta masa ba don laifin da da mutum yake yi matukar zai tuba ya bari Allah zai ka da afaranta ya yafe masa shi yasa Ibn Taymiyyah ya ci gaba da cewa fa innahu ya yatubu walakin tawbatu minhu mumkinatan amma tuba a wajen sa ne yiwa ce da waqi'atun mai aukuwa ce matukar yana so ya tuba bi an yahdiyahu Allah wa yurshidahu hatta ta lahu al-haq ta hanyar Allah madaukakin sarki ya shirya da shi ya ganar da shi har ya fahimci gaskiya kama hada subhanahu wa ta'ala man hada min al-kuffar wal munafiqin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shiryar da kafirai waɗanda ya so shiryar su daga cikin kafirai da munafukai wa tsawa'ifa min ahalin gida iya dalal da kungiyoyi daban-daban na ma'abota bida'a da bata Allah ɗauki sarki ya so ya shirya da su shirya da su saboda haka duk wanda Allah ya so shirya da shi zai nuna masa gaskiya ya gane ya fahimci gaskiya ya gane sunna ya fahimci tafarki na kwarai ya gane hanya ta mubilai ya gane hanya ta masu laifi ya dawo kan hanyar mu'minai ya bar ta masu in Allah ya so zai yi wannan kuma duk wanda ya kama tafarkin masu gaskiya Allah madaukakin sarki zai yafe masa abin da ya wakana a baya wa hada yakunu bi an yattabi'a min al-haqqi ma alima wannan zai kasance zai yi wakana idan mutum ya zo ya bi gaskiyar da ya santa fa man amila bima alima awrathahu Allah inda ma lam ya'lam wanda duk yayi aiki da abin da ya sani sai Allah ya gadar da shi wato ilimin abin da ba bai sani ba wato idan mutum ya kama tafarki na kwarai sai Allah maɗaukakin sarki ya gadar da shi ilimi ya gadar da shi shiriya wacce a da bai santa ba a da baya kanta don haka bid'a rayuwa a cikin ta yana da haɗari domin tana kunshe da haɗarurruka daban-daban kasancewarta dalilin kufri ce wanda duk yake cikin bid'a to akwai tsoro na wata rana ya waye gari ya ganshi a cikin kafirci duk wata bid'a da kake gani to jagoranci kake yi wa mai ita zuwa ga kafirci a hankali a hankali sai ya tsunduma cikin kafirci yanzu da rikon tufaye ɗin da ake ta rigima da su akan abin da suke yi na shirka ai asali da farko abubuwa ne aka fara su ɗan bidi'o'i ne ƙanana suna girma suna haɓaka suna haɓaka shi ma shi ɗan yana ƙara rura yana ƙara ingiza wutar har suka kai yadda suka kai a yanzu a da can an fara fito da abin da sunan tsarkake zuciya da bautar Allah da gudun duniya da wara'u da ɗan tsirin da waye haka aka fara abin a ƙasara a lokacin wasu ɗan tsirari suka fara ganin cewa ya kamata su wanke dattin zuciyarsu yaya za su wanke dattin zuciyarsu su kaurace wa jama'a su koma bayan gari su rika ibada ba dare ba rana kullum suna azumi duk dare suna nafin tulu ta haka suka fara da yawan tasbihi haka abin ya fara a garin basra lokacin jami'ai suna suna nan wato har ma da wasu daga cikin sahabbai inda wasu suka fara tsawatar ma wasu da suka fara yan bidiyoyi domin lokacin da ka ɗaura wa jama'a kafa ta bayan gari kace za ka yi za ka sansani na musamman to a wannan lokacin fa jahilci ne zai maka jagora domin ka kaurace wa birni inda ilimi yake ka kaurace wa jama'a inda zaka zauna yi karatu ka fahimci abin da kake ba daidai ba da ana karantarwa ka gara ba ma ka kwashe na kai da ka ta jeji ba kuma cikakken ilimi mutum gare shi ba to babu shakka yau da gobe shedan kuma zai zama malamin sa a lokaci sai idan da karanta masa wasu abubuwa yana tsawata masa wasu abubuwa akan yana nuna masa a Ko zai ita ba za ka riƙa yin kaza ba kun ga lokacin da suka yi wannan kawar da suka koma sai ya zama da sun kan masallacin su har wata rana aka wayi gari abu mutan ashari ya shigo masallaci sai ya ga wani daga cikin su yana cewa a yi tasbihi dari a yi tasbihi dari a yi tahmidi dari yana ta bada doka a yi dari a yi a gama da ke a yi kaza ɗari ɗari ya laɗi mu ɗari da sittin da tara ɗin wani wani lahu goma sha bakwai ana ta yi abu musa al'ashari kansa ya ɗaure shi dai sahabi ne ya rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin ranar da manzo Allah ya tare jama'a yana mutu ya laɗi ba ko wani lahu ɗari da tara to kansa ya ɗaure shi to wannan abu ya fi ƙarfi na sai ya garza ya gidan abdullahi ibn mas'ud kaje da sassafe yayi sallama da sai na fitar sai abu abdurrahman ka kawo dauki me ya faru ki ai yanzu na dauro wasu a can masallaci wani yana ba su umarni ya ce su yi kaza sau kaza su yi takbira sau kaza tasbihi sau kaza tahlili sau kaza yake mu tafi yana zuwa ku ya same su an yi an yi da'ira wani yana ba da umarni yana ta jiho ainihin commerce sai ya ce da su me kuke yi suka ce sun haɗu ne suna ambatan Allah sai ya ce da su sai suka ce sai ya ce da su to abin nan da kuke yi gida suka ce ya aba abdurrahman ma aradna illa khair ya aba abdurrahman ai mu alheri muke takbir takbir tahmidi ai lala a ce kuma bid'a kamar ka ce ɗariƙa ba ki wani ce a istighfar salatin annabi ka ce salatin annabi istighfari hailada bid'a ne bayan da Allah ya ce ku yi salati ya ce ku yi istighfari ya ce ku yi hailada sai haka sai suka gaya masa irin wani sai ya ce lakar jiktum bi bid'atin zulmin إما أن أو أو أو إما أن تكونوا مفتتحوا باب ضلالة عوفقت محمدا واصحابه الا kuka kun zo da bid'a ta zalunci ko dai ku zamo wannan abin da kuke kofar tsaka ko ka bude wa kanku ko kuma ainihin kuna da awar kunfa annabi da sahabbansa ilimi ko dai ƙasa kuke kai ko kuma in shiriya kuke kai kuna da awar abin da kuke kai na zo da sahabbansa ma ba su sani ba kuma shiriya shi ne a wannan lokacin ya nuna musu abin da suke yi ba daidai ba ne wasu suka gane wasu suka kiyarta mai ya yake cewa daga cikin wasu sai ga wasu daga cikinsu lokacin da aka yaki kawarigawa aka kashe sai ga wasu a cikin rundunar kawariga da an kashe su an kashe su a bida wannan bida ta ja su har sun fada cikin kungiyar kawarigawa waɗanda suka yaki su habban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to haka bida a za ta fara karama sai ta danga girma ta danga girma shi kuma shaitan ya samu ainihin abin da yake so daman ya fi son bid'a sama da komai bai damu da mazalata da da mashaya ba da barayi kamar yadda ya damu da yan bid'a wakilansa a cikin yan bid'a sun fi kuma sai ya zaɓi manyan baya sa ƙanana waɗancan ƙananan su tafi gurin masu masu zunubi da ma'asi amma manyan su suke ainihin da zuntar manya-manyan yan bid'a da shehunan saboda anan an fi samun nasara wato iblis ya fi samun nasara irin nan to kun ga da haka abin ya fara a hankali a hankali sai dinga haɓaka to ana magana zikiri a yi daga tasbihi har aka dawo aka fara ma wato kai matakin da mutum zai ga cewa in yana zikirin kansa yake yi wa shi ne zakirin shi mai maskuru shi yake zikirin kuma kansa yake yi wa saboda haka in kansa yake yi wa kaga yana da dama ya daina saboda haka yana da sallah yake yi kuma shi kansa yake wa sallah in azumi yake dan kansa yake yi To daga nan sai kawai yadda cewa a ah, to tun da aka nema ai ya kai matakin da shi zai iya daina wannan ibada ne saboda haka sai ya ga shi da Allah duk da yake to kaga daga kankani ne abin ya har ya kai da haka suka ce ai da ban fafutukar ɗan adam kenan duk fafutukar da yake yi na ibada dan shi ba ya samu matsayin Allah ya hau kujerar ubangiji ya ayyuhal insanu innaka qadimun ila rabbika kadhan fa mulaki haka suke cewa wai kana fafutuka ne da ibada tukuru dan kai ma ku haɗe da ubangiji ku zama ɗaya to kaga daga nan har aqidar wahdatul wujud ta samu gindin zama aqidar Ulul ta samu gindin zama aqidar da tafi sharri ta ta aqidar yahudi da nasara sharri domin ana iya allantar da kowa ba Allah ba saboda haka albida'atu daridul kufri daridul shirk su jefa mutane cikin kafirci sai su jefa mutane cikin shirka asalin shirka cikin bani adam ne ya haifar da ita ba daga bid'a ba lokacin da kalihan bayi suka fito ko suka fito to ba za a hana aibu bitin bitumin su a dinga tuna kaga bid'a a ta shigo su waɗannan da za su yi bitumin ba su yi su ba da niyyar su bauta musu za ka ba su bauta musu ba amma tafiya na tafiya ilimi na ja da baya jahilci na karuwa sai shi dan yazo ya rada ma waɗannan jahilai ya ce ai iyayenku da kakanninku waɗannan bitum bitumai suke bautawa za ka me yasa ku kuka bar bauta musu daga nan aka samu waɗannan abagumata wanda Allah madaukakin sarki ke labarta mana su qalu la tazarun la alihatakum wa la na waddan wala la suwa wa yaghus wa la yaghus wa yauq wa nasra waɗannan gumakan asalin su mutane ne na kwarai daga ƙarshe iblis ya kawo bid'a bid'a da ƙarshe ta zama shirka wannan daga cikin makadar na bid'a yana daga cikin hadarin bid'a tana jawo alqawlu ala Allah bil wato kirkirar ƙarya a jingina wa Allah shi yasa za ka ga babu masu yi wa Allah da manzansa ƙarya irin yan bida da wuya aka zauna majalisin yan bida baka ji an yi wa Allah ƙarya ba ba a yi wa manzan Allah ƙarya ba ba su da jari kamar hadisan ƙarya shi sa ba za ku taɓa yadda a rika cewa hadisi kaza ya inganta hadisi za ba inganta ba saboda jarin su wannan da bai inganta ba shi ne jarin shi ne zai karfafa musu tafiya idan ka ce bai inganta ba ma'ana ka rushe shi to kamar ka rushe tafiyar ta ce yasa ba za ka taɓa raba ɗan bid'a da hadisan ƙarya ba kullum cikin tatsuniyoyi ciki to alƙawlu ala Allah bila ilm abin da ya fi haifar da shi ba abin da ya fi haifar da shi kamar bid'a domin matuƙar mutum ya kirkiri bid'a zai yi ƙoƙarin ya zai kare bid'a tashi to wajen ya kare bid'an nan tashi zai halatta wa kanshi komai har ya halatta wa kanshi yi wa Allah da manzansa karya. yanzu yana daga cikin yi wa Allah karya? ka ɗauko aya ka ɗora ta inda ba mahallin ta ba domin kamar kana cewa haka Allah yake nufi da aya alhalin ba haka yake nufi ba kuma abin da zai jawo haka ya haifar da haka shi ne bid'a in za ka yi abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi da sahabbansa ba ka buƙatar kai ƙarya domin abin da Allah da manzansa suka yi shi ne abin da Allah ya sa kaga babu batun kai wa Allah karya amma matuƙar za ka zo da abin da manzo bai yi ba sahabbai ba yi ba ba a san shi a cikin magabata ba dole ka ce za ka samun mata sirki wajen samun mata sirki ɗin nan kuma sai kai wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya yanzu kaga in ka ɗau matsalar maulidi ɗin nan kaga da aka maida ta addini tare da cewa hatta masu kare ta ɗin na farko sun yi ikirari sun yi ikirari cewa bid'a hatta masu kare ta abin da suka ce bid'a sai dai suke bid'a nan wani mutumin kirki ne ya fare amma dai za su ce bid'a kamar su yi a cikin littafin su husnul masu fi amalin maulid yake sai eh, bid'a amma wani sarki salihi shi ya fare na roma da ta ai sana'a ta ba ba ita ce ba ne a dai talihin ne adalin ne kuma dan yana adalin sai kuma ya zo mana da fita? wai ma shi wannan wannan wannan lafiya tare da cewa ba wani sarki salihi da shi ya fara farkon waɗanda suka fara usul al-ubaydiyyu shi'ar al-ubaydiyya bakar shi Allah da ta mulki na kama karya na zalunci na ta'addanci a masa a karni na hudu sun suka fara yin wannan bid'a to amma da aka ce ake ta kauce kauce aka ce ai wani mutum ne wani tsari a karni na shida a sun kafin karni na shida akwai bija a maulidi ba wannan salihin da ya fara ba ma iya cewa watakila shi ya fara kawo ta tsakiyar ahlus sunna da can kasashen sunna ba a sani ba dan bid'a 'yan shi a su aka san suna yi shi kuma da ya tashi yake ganin kamar suna yin abu mai kyau saboda jahilcin su sai ya zo ya kai ta abin mamaki cikin abin da su yi yake faɗa kuma wai yana kare bid'a yake cewa shi wannan talibi shi ne ya ɗaɗɗin tsirusa duk shekara zai tara manyan malaman gari waɗanda irin malamai ne wannan sarki zai tara su bisa bid'a wai ya yi kafakin alawa ɗari kaza ya yanka shanu ɗari kaza haka ya dinga lissafawa ya ce kuma ya dinga tika rawa tun daga azar har asuba rinda fi tsara kaga wannan ya zai zama addini to kaga bayan tabbatar wannan abu bid'a ne har a gurin masu shi sai kuma suke cewa ai alqur'ani ne yace ai wai Allah ce kun bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un to tunda manzo Allah rahama ne kuma Allah ya ce bi farin ciki da rahama ya kamata mu nuna farin ciki mu da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai wannan bikin ai kamata ya duk shekara duk tsawon rayuwarka duk numfashinka ya zama da akwai farin ciki da samuwar manzo Allah da kankanin da sakon da ya zo mu wannan bai isa farin ciki ba wannan shi ne farin ciki na hakika ba ka a yi taro ba a sha alewa a ainihin a yi sabon Allah a yi shirka a yi bid'a a rushe addinin da ya zo a kusa akida kuma a ce ana san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga hujja da irin ayoyin irin waɗannan har ne ga Allah in Allah yana nufin qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi yana nufin ku yi maulidi fa bi zalika falyafrahu wato saboda haka ku yi maulidi har umarni ne ke da bayar na ba da umarni ya kamata manzo Allah ya fi kowa rigai wajen tabbata shi Abu Bakar Umar Usman Ali da sauran sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam da manyan tabi'ai da manyan limamai ya kamata a ce su suka yi aiki da umarnin amma ka dube su kace duk ba su gane umarnin ba su yi aiki da shi ba sai da yan shi'a suka zo a karni na hudu waɗanda suka gallaza ahlus sunna ainihin azaba su ne suka gane umarnin kaga anan akwai wa Allah madaukakin sarki kariya ko da haka bid'a ita take dawowa a yi wa Allah kariya babu waɗanda suke makaryata irin ɗan bid'a haka nan yana daga cikin burin bid'a da haɗarinta tana gadarwa da mai ita kiyayyar sunna da ma'abuta sunna ya za a ɗan bida a soka ai ba da za a ya za a ɗan bida a so malaman sunna ya za ka samu ɗan bida a cikakken ɗan bida a kuma ya ce maka yana ta ibn tabiya a ga zan yiwu ba zan yiwu ba a ce mai waɗannan maganganu kuma shi dan bid'a yake so ai sai dai kage da sharri da tukku da kititi da fakir ka duba rayuwar ibn taymiya da kamar da muka yi da ku duba da yake wahala sabar mai a jaki nan ki ya tafi da shi gaban wannan fada a yi jayayya da shi a yi rigima da shi a yi kore da shi ya kore a je nan da shi a daure shi a dake shi a yi ba su baka a yi masa sharri badan ko badan ya ce a yi kunta dan ya ce kada a yi bid'a bayan da za a yi kaza san bid'a yana san ahlus sunna ba zai so malaman su ba wannan ita ce alama cikakkiyar alama mafi fitowa karara wacce take nuna dan bid'a haka Ismail ibn Abdurrahman al-Sabuni yake faɗa yake cewa alamatu ahlul bid'i zahiratun badiya zahiratun ala ahliha badiya wa azharu ayatihim wa alamatihim في شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم له يتي ألام من البدعة في جدي وفي عند ذاك دولة تنبدا أوى إيه إيه. أي جيكا جاني أوى أعم دولة بزي قمى أوى اللنبا بي وتجبع جيكا جاي وتجبع يتي إلا أدتك قوة تكتوها كرارا تنون البدعة shine tsananin gabarsu ga masoya makaranta madaukata hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suke dauke da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna yada sunna su za ka samu ɗan a suna nuna tsananin gaba gare su kusa a kowane zamani a kowane lokaci halin sunna ba su samu sararawa ba daga yan bid'a wannan alama ce shi yasa za a ga kamar kamar Hammad Salama sai da cikin malamai na hadisi ga malamai suna cewa wanda ka ga yana san shi wanda ka ga yana san shi to ka shaida cewa dan sunna wanda ka ga yana kin shi yana gaba da shi to ka tabbata kan bid'a to duk wani malami da ya fice wajen da sunna to yakan zama wata alama a lokacin sa duk dan bid'a ba zai so shi wanda ka ga yana yi mata sharri yana yi masa hasada to ka tabbata da bid'a yana daga cikin haɗarin bid'a aikin ɗan bid'a baya samun gindin zama da yi aiki da ya rushe da yi aiki da ya rubuce baya tsayuwa duk wannan kakacin ana ana zikiri ana yayi ya wahala ku shiga karkashin amilatun nafiba ta naran ana aiki tukuru ana wahala amma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda duk zai aiki ba da manzon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to yayi a bakin yayi a banza bai yi a bakin komai ba haka nan yana daga cikin munin bid'a dan bid'a baya kyakkyawan ƙarshe so ake batul mubtadi domin in ya fara da kalama ana nan ana nan wata rana za ka ga ya yi tsara gaba wata rana sai ya samu kai su tsindin a cikin kafinci a ce ya mutu akan kafinci ya mutu akan shirka ta kaga su al'ajiba kenan saboda haka yana daga cikin haɗarin bid'a wanda zai fassara maka maganar sauri da yake cewa dan bid'a abin da shaitan ya fi son dan bid'a ya fi mara balale da da dan bid'a saboda yadda zai yi da mai sabon Allah haka nan fahimtar ɗan bid'a juyewa take ya dinga fahimtar abubuwa a gaibai a rikice ba daidai ba ya rika ɗaukan wato alhasana ta ɗauke ta sayya kyakkyawan aiki sai ya dinga ganin shi mummuna da ya ga kana yin wata sunna sai ya fara maka kalla kallo shi ka zo da sabon addini ko sunna ce saboda shi bai sani ba ya ga ka rage wandon ka bai ja ƙasa ba ya ce ya dangana wando ta ci kan haye ruwa hasana ce amma ya ɗauke ta sayya ta tsaye da gemu ya ce mai gemun da su hasana ya mai da ita sayya duk inda zai ga hasana kokari yake ya ya mai da ita sayya sayya ɗan kuma sai ya ganta hasana saboda haka gangansa gani yake yi wannan ibada ce kacinsa da ihunsa gani yake ibada ce wani tafkeken tarbinsa mai kama da kada ganin ne zai bada dakwansa ba kansa aiki ne ba aljihun ba aljihun da zai dauke shi ya ke shiga ko kowane irin aljihu duk dole ne afa man zuyyana lahu su'u amalihi fara'ahu hasana su'u amal abu aka tume mai ringije amma ganin da yake karɓar rike shi hasana saboda haka babu aljihun da zai dauke shi sai dai lafiya shi a wuya sannan daga sunna ya ce da ita bid'a ya ga bid'a ya ce daga ga sunna Hudayfa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yarda yake cewa wallahi la tafsu wannan bid'a hatta idza turika minha shay'un qalu turika fi sunnah wata rana yana zaune cikin almajiranka sai ya ɗauki duwatsu guda biyu sai ya tsura ɗaya a kan ɗaya ya ce kuna hango wani haske a kankanin duwar waɗannan biyu suka ce ƙasƙaɗan muke gani ya ce to haka bi da a za ta yi wa sunna za ta danne sunnar ta rufe ta sai dai a dinga ganin hasken da ta kuma kaɗan duk bida ta mai ita ya ce to wallahi sai bi bida ta yadu ta bazu cikin jama'a har wata rana idan aka ce a bar kaza sai a ce an bar sunna an bar addini an bar san annabi ka duba yadda ake ta kai ruwa rana akan bid'o'i waɗanda ba su da alaƙa da addini ko ta kusa kusa ne amma kuma ana ganin yin su shi ne addini cewa mun tashi kaka da iyaye da kakanni abin nan ana yin sa amma yanzu rana tsaka wasu yara sun zo sun ce ba za a yi ba saboda haka gani ake an bar sunna tare da cewa kuma bid'a ake saboda yadda bid'ar sai tsamari sai ainihin ta yadu ya zama da ita cike da daula وزيفة ضد kamar كما kuka sani تعرف سر sirri الله shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su wasu asirai kuma ya kasance mutane duk da suka zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaye shi ne game da alkhairi amma shi Uzaifa in yazo sharri yake so ya كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني سنة بئسة لبدأ الخير دي إلى تبئسة لا بار الشر يا يا أبو كذا ذي فارو يا أبو كذا ذي فارو طب ولا كان سيدي تقول ما كان طب الله صلى الله عليه وسلم يا لا بار كامل وأنا يكيد أن بدأ طب ولا ريكي ريكي بدأ أبو بوا تسيسي يا يكاك جانا جسيا da kasa gane ƙarya haka da an kawo masa ƙarya sai ga sharaf ya tafi Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadlil azim ya ku waɗanda suka yi imani in har kuka kiyaye dokokin Allah ta yaya za ka kiyaye dokar Allah ka riga alƙur'ani ka riga sunnar Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi aiki da su in ka yi aiki da waɗannan za ka kiyaye dokokin ubangiji in kuka yi haka to ubangiji zai sanya muku furqana wato abin da za ku iya bambance ƙarya da gaskiya da shi in ka tafi littafin Allah ka tafi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ka tafi al-Qur'an ka tafi abin da zai iya tantance maka ƙarya zai iya tantance maka gaskiya kada yana daga cikin hadarin bid'a to bid'a har kullum dan bid'a yana ɗaukar laifin waɗanda suka yi aiki da bid'a duk inda dan bid'a ya na ya bid'a wani ya gani ya kwaikwaye shi wannan bid'ar sai ta yaɗu to za a yi ta bashi kamar su na iya adadin yaɗan da ta yi kun san irin abin nan da yanzu ake cewa network marketing ko wanda yake yin yi maganar cewa haramun ne bai halatta ba wannan cinikin a ce ka kawo mutum kaza za a kara maka jari ka kawo to dan bid'a tsakaninka da dan haka suka yi mai tawakkal na bin nan saboda ka in ya kawo da yana da kamar to haka kamar da zai yi tafiya ubangiji ya ta tara masa jirgin jirgin zunubi yana ga bid'a kadan yayi sai an zo lahira sai ya ga tarin zunubi a'a ina yi aka yi to ka kana da san abin ya tsaya kan kai ba ka je guri kaza ba kai yi bid'ar eh, ka yi ka kira maulidi a gidanka an zo an karantar da bid'o'i tana nufin za a tashi ne ba ka da kamar duk wanda kuma ya kwashi bid'o'in a wannan gurin ya je shi ma ya ci gaba da yaɗa to wannan kamashin lafi yana nan na laifinsa da yayi yana nan kai ma kuma za a ci gaba da kuma ɗora ma akwai shirin da ya kai wannan akwai haɗarin da ya kai wannan shi yasa a take da hadari kwarai da gaske annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqutu dhalika min ujuri shay'a ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء وانت بيجي كرا نوع بشرية وإذا دلادة سوى كان نفسك هو من شرية وأن بيجي أيكي دوان من شرية شوى لن نفوقوا يقول مكا شرية كان هذا كما شو kuma ba kamar ba ladan su zai za a dinga rayuwa ana ba shi ba na su daban shi ma lashi yana zaman kansa shi ma yana da nashi zunubin sannan kuma da zunubin waɗanda suka bi abin da ya kira zuwa gare shi na fata ba tare da yana rage zunubin su da komai ba zunubin su yana nan nashi shi ma yana nan mai zaman kanta yana shigar da mai ita cikin halaka cikin la'ana duk wata yake cikin gida a tsola tsakiyar la'ana la'anar da ba za ta gushe ba matuƙar yana tsakiyar wannan bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana akan halalan Madina sai yake cewa man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan ko muhdathan ya ya inganta fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala 'adla wanda duk ainihin ya tattaro ko ya kirkiri bid'a a Madina ko ya ba wa dan bid'a mafaka ya taimaka wa ɗan bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inuwar Allah ta tabbata a gare shi da ta mala'iku da ta jama'a gaba daya kuma Allah ba zai karbi na a farin da sama ba zai karbi filasta ba imam shatibi a cikin littafin man ta al-i'tisam yace wannan hadisi yana da siyaqul umum wato siyaqin ta siyaqul umum ne hadasan da aka ce ba wai kawai zalunci ba ba wai abin da ya shafi mu'amala ba har abin da ya shafi addini saboda haka duk wanda ya kawo wani abin da ya saba wa shari'a yana ƙarƙashin wannan hadisin wato zai gamu da la'ana ta ubangiji da ta mala'iku da ta mutane gaba ɗaya haka nan yana daga cikin haɗarin bid'a dan bid'a a ranar gobe kiyama ba zai sha wato dautayi na manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai sha ba kamar yadda ya tabbata a cikin sahihai hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga sa'ad ibn sa'ad manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala faratukum ala al-hawd man warada shariba wa man shariba lam yazma abadan ولا يردن أقوى علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم annabi ya ce ni zan riga ku zuwa dautarin alkawfara ni zan fara sha wanda duk ya zo wannan gurin shan kuma ya sha to ba zai yi kashi kashi ba har abada kuma wasu mutane za su zo min a wannan dausayi ga ni na san su sun sani. wato suna ɗauke da alama ta cewa al'umma ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kun san al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za zo da alamar su إلا أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ولن نفكي أولا سنة خلا ذات ذو دفر مجوشي دفر على هل عيد الهوى. أنا ذات ذو تعرف تعد تعد كواينا بكثير الأمر أن صلى الله عليه وسلم على الأمة بإجابة شيخ النبي زي قاني يقان كواينا بكثير الأمة الألامة سنة يتخلى فيحال بيني وبينهم ذات ذو ذات شاء ثم لا يكون ستكريز في أي تقول هذه أه، شيء ce waɗannan ba al'umma ta bane fa aqulu innahum ummati innahum ummati sai mu al'umma ta ne al'umma ta ne sai a ce da ni innaka la tadri ma ahdathu ba'dak ya rasulullahi baka san irin bid'o'in da suka yi a bayan ka ba wannan alamomin sujjada din duk ba komai bane kun ga kawai an kuma san su da yawa sallah wannan sallar duk ba za ka sa su zama sun cancanci su sha wannan ruwa saboda saboda sun kirkiri bid'o'i a bayan ka innaka la tadri ma ahdathu ba'da baka san me suka kirkira na bid'o'i ba a bayan ka fa aqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di suhqan suhqan liman ghayyara ba'di sai ki ayi nesa a can da waɗanda suka canza addini bayana saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama da fa a kore su ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna wato illar gida. kun ga in mai zunubi ne annabi annabi sallallahu alaihi wasallam shafa'a fi ahlil kaba'ir haqqun zulubi wani abu ne wanda yake annabi yana tausaya wa masu zunubi yana tausaya wa masu laifi su duba wannan mutum da aka la'ance shi annabi shi ka kare da la'antarsa duk da cewa gashi a hannu kabira ne yana da babban zunubi wanda Allah zai iya kona shi saboda wannan amma annabi yana tausayawa masu zunubi cikin al'ummarsa shi yasa ya ce kowane annabi an ba shi wata dama guda ɗaya sai ya yi addu'a wacce kan ubangiji sai ya karɓe ta ya ce to duk annabawa sun yi ne ajiye tawa saboda al'umma fara na gobe kiya annabi yana son al'umma yana tausayin amma ka ga yana cewa wasu shuhukan shuhukan a wani abu yana nuna wato abinda da suka yi ba kankani ba ne wani yana nuna haɗarin bid'a shi yasa sufiyan a taure a wancan magana tashi shi wato iblis ya fi sha'awar bid'a saboda yadda yake sha'awar sabon Allah ما لم المثيل وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه فمن عمل, فمن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم ون وتوبا لتنبجا زي إذا يبقى السيا وسيسنتا وأن في أي في لا أبن يسن في لا يزال الشيء الى كنت أبن بالسنة وتولى يلا بالشيء أبن يسن كيف قاوم يمن جلد إذا زي أي في لا إلى to Allah zai yi ta nuna masa wani ilimin da bai sani ba wannan kuma ya shafi dukkanin ayyuka na alkhairi duk sanda za ka yi aikin alkhairi sai wannan aikin na alkhairi ya haifar maka da waninsa haka zai yi suna yayyafa shi yasa ibnu taymiya yake kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce wa dalila tadaw zadahum huda wa atahum taqwa waɗanda suka shiriyu sai Allah ya ƙara musu shiriya domin ka rike shiriya ta ubangiji sai ubangiji kuma ya tsara maka wata in kai aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya? sai ubangiji ya ba ka fatahi sai kai tunga yin kuma aiki da sunnoni daban-daban haka nan Allah yana cewa law annahum fa'alu ma yu'amuna bih lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idhan لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما الله يجي دا أجي سو ذات أيكة أبين دا أكي أمر أمر da shi. ma yu'azuna bihi ay ma yu'maruna bihi abinda ake umarnin su da shi ko abinda ake hana su aikatawa da za su yi aiki da wannan lakana khairan lahum da ya kasance musu alkhairi wa ashadda tasdika da ya zama mafi tsanani da ba su kafewa da jajircewa akan gaskiya wa idan kuma da sun yi wannan da sun yi aiki da abinda ake gaya musu la'atainahum min ladunna ajran azima da mun ba su lada babba daga wajen mu Allah ya wala hadainahum siratal mustaqim kuma da mun shirye da su kuma shi madaidaici wato da za su yi aiki da abin da ake gaya musu na gaskiya to duk sanda za su yi aiki da gaskiya daya sai wannan ya jawo sun fahimci gaskiya sun fahimci wata gaskiyar kari akan wacce suka sani to aiki da gaskiya yana jawo fahimtar gaskiya kuma ألا لك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلي من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويدخل لكم الله غفور رحيم لا قوة إلا كي إيمان قلت قل الله قل إيماني لمن زنت زي باكو وتمأني بي لرحمة زي باكو سكيني بي لرحمة سنكما زي تنيامك ونحسكي لذلك ولكت فيها إنسان قلت لك شنك في ايكي kake kiyaye dokokin ubangiji kake aiki da gaskiya kake neman sanin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah zai ta haskaka maka ka dukkan da wata guguwa za ta taso gari ainihin yayi duhu a kasa fahimtar ila za a nufa kai Allah madaukakin sarki sai ya sanya maka haske wanda za ka rika tafiya cikin sa ba zai baka cikin duhu ba wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku abin da za ku yi na kurakurai abin da za ku yi na tuntube abin da za ku yi a matsayin ku na mutane waɗanda ba masu ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin tsaye ne haka nan Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shine wanda yake majibincin waɗanda suka yi imani saboda imanin da suka yi sai kuma ya rika fitar da su daga cikin dukkai zuwa haske imanin su sai ya haifar musu da wani da bacci ne Allah ya rika fitar da su daga cikin dukkai na bid'a na shirka na kasa na sako zuwa ga haske na tauhidi na da'a na imani haka nan Allah yake cewa kad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul as salat, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki ke cewa hakika wani haske da wani littafi mabayyani sun zo muku daga Allah wato haske da littafi mabayyani ya zo muku daga Allah ya ji bihi Allah man ittaba ridwana wa subul salat, waɗanda suka bi hanyoyin ubangiji suka bi abin da yake yarda ne na ubangiji Allah yana shiryar da su ta hanyar wannan littafi hanyoyi na ainihin salam hanyoyi na aminci wato a sakamakon bin shiriya da abin da zai haifar musu da yarda ta ubangiji da suka yi a sakamakon wannan kuma sai Allah madaukakin sarki ya shiryar da su da koyarwa ta alqur'ani da fitar da su daga dukkai zuwa ga haske da izinin sa da kuma shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici wa shawahidu hadha kathiratun fi kitabi wa sunnah wato dalilai akan wannan suna da yawa a cikin littafi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato duk sanda ka so gaskiya ka yi aiki da gaskiya aikin ka da gaskiya zai haifar maka da wani wata shiriya din kuma duk wanda yake nufar gaskiya yana aiki da ita wannan zai haifar mata da shiriya. sabuwa shi yasa har kullum muke ta addu'a a cikin sallolin mu ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ba wai shiriya ce guda ɗaya ba a dukkan abin da Allah zai umarni da shi ya ce a yi da duk abin da zai hana ya ce a bari aiki da abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a hana shari'a wannan yana buƙatar ilimi duk sanda za ka yi aiki da wani abin da Allah ya ce a yi ka bar abin da Allah ya ce ka bari to kuma Allah zai baka ilimin wani abun ma da Allah ya ce a yi baka sani ba sai ka yi aiki da shi zai kuma ganar da kai wani abu da Allah ya ce a bari baka sani ba dan ka bar shi saboda haka bin shirya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce take gadarwa da ilimi da mutum ilimin abin da bai sani ba aiki da shi shi yake gadar masa da aiki da abin da ainihin bai sani ba Allah madaukakin sarki ya nuna masa da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana zanda ka sani mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wannan yana so ji bambancin da ke tsakanin sunan Allah da fiskarsa wanda yadda za a iya bambanta tsakaninsu sunan Allah dukkan abin da zai nuna zafin Ubangiji kuma dukkan suna na Ubangiji yana tattare da sifatar yanzu aka ce ar-Rahman ar-Rahim al samiu al-Basiru al-Alim Waɗanne duk sunaye ne na Ubangiji sannan kuma waɗannan sunayen suna tattare da ta Ubangiji in ka ce ar-rahman yana da sifa ta rahama fa huwa zu ar-rahma zur rahmati wannan sifa ce ta da za ka iya samun ta daga karkashin kalmar ar-rahim ko kalmar ar-rahman haka nan in ka ce as-sami'u fa ma'anahu zu sam'in as-sami'u sunani wannan sunan kuma yana nuna yana da sifa ta ji haka nan ka ce al'alimu al'alimu suna ne wannan sunan kuma yana nufin yana da sifa ta al'ilmu tana ka duk wani sunan da ka sani na ubangiji karkashinsa yana nuna sifa wanda ita ce ake da ahlus suna. a nan ne aka sha babban da mu'tazilawa aka sha babban da jami'a waɗanda suke koye sifofi daga karkashin sunaye suna cewa sunaye din nan kawai zaki suke nunawa ba sa nuna sifa saboda haka da ar-rahmanu da ar-rahimu da al-ghafuru da al-samiu duk ɗaya ne a gurin su wanda kuma dukkan wani wanda yake da fahimtar larabci ko ya yake ya san ba da za a ce wanda zai ce al-qawiyyu sai ne yake da wanda zai ce ar-rahim akwai addu'a da zaka ce ya qawiyyu ya aziz ko akwai kuma addu'a da za zaka ce bi rahmatika ya arhamar rahimin duk da cewa wasu jahilai ba sa cewa. sai ka ga mutum yana ta yana addu'o'in da ya kamata ya kare su da ya qawi ya aziz sai ya kare su da bi rahmatika ya arhamar rahimin alamar da suke nuna maka baya baya fahimtar me yake faɗa yana magana misali yana addu'a Allah ya halaka kafirai misali ko ya ya halaka magabta Allahumma jammilhum wa zazzilhum وأنزل بأسك الشديد عليهم الشيخ هو سيدي يا أرحم الراحمين لا أرحم الراحمين هذا بعض ألادا كاتي وجنبرهم وزلزلهم وجنبرهم كما تكي برحمتك لا بعزتك يا عزيز يا قوي ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده saboda ka wannan shi ne bambancin suna da sifa duk suna suna yana nuna yana nufin zaki kuma yana nuna sifa sifa kuma sifa ce wacce take tana tsaye ne da zaki shine bambancin shi idan ka zo ga littafin al-tawhid al-mufla na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya kanka za a ga bayani dalla dalla wannan shi yana so a yi masa bayani game da waɗannan ayoyi guda biyu innaka la tahdi man ahbabta وكما انك لتهدي الى صراط مستقيم wato aya ta farko tana cewa kai ba ka shiryar da wanda kake so aya ta biyu tana cewa kai kana shiryar kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wato kamar yana cewa a zahiri kamar ayoyin suna warware junansu a kan an ce ba ka shiryarwa a nan kuma an ce kana shiryarwa to malamai suke cewa shari'a hidaya iri biyu akwai hidaya su ishan hidaya su talib akwai kuma hidaya ta taufik hidaya ta irshad hidaya ta ta'lim hidaya ta hidaya ta nuna wa mutum gaskiya ka nuna masa gaskiya ka ce ga shi ga shi shi ka karanta wannan hidaya ce da take hannun annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi yayi bayani ya nuna wa mutane gaskiya ya karantar da su haka da dukkan mai wa'azi ya mallaki wannan hidayar hidayar ya yi bayani ga mutane ya nuna musu gaskiya ya karantar da su ya sanar da wannan hidaya ta hidaya ce ta bayan hidaya ce ta insha hidaya ce ta da'awa hidaya ce tawfiq hidaya ta ta sa mutum ya yarda da abu ya karbi abin ya amince abin ya rigume shi ya imani da shi wanda ita ce hidaya da take ta ubangiji shi kadai yake iya sanya mutum ya imani kai za ka iya masa hidayatu irshad ka nuna masa amma hidayatu tawfiq kuma ya karba abin ya yadda da shi ya sadu da ya kauya ya imani wannan kuma yana hannun ubangiji don haka inda ka ga ubangiji ya tabbatar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yana shiryarwa to abin da ake nufi yana nuna wa mutane gaskiya hidayatu irshad ake nufi kamar yadda Allah ce wa kulli qaumin dukkan wasu mutane da Allah ya aiko kasa ya aiko musu da mai shiryar ma'ana ya aiko musu da mai wa'azi inda kaga kuma an ce ba ka shiryarwa ana kore masa hidaya ta taufi wato ba za ka sa wani ya yi imani ba ka iya yi masa bayani amma wannan bayanin naka ba dan ne ya sa shi ya yi imani ba ya samu shiriya ya karba abin da ka zo da shi wannan iko ne na ubangiji shine ma'ana innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha. wannan kuma yana so a bashi a gaya masa wasu da kai waɗanda suka yi cikakken tarihin ibn taymiya kamar guda biyu ko guda uku to littattafan da suka yi tarihin ibn taymiya suna da yawa suna da yawan gaske akwai ma waɗanda aka ware su musamman saboda tarihin ibn taymiya kamar littafin al'ukudu sirriya fi manasib shaykh al-islam ibn taymiya na almajirinsa ibn abdul hadi almajirinsa ibn abdul hadi yana da littafin sunan shi al'ukudu turriya gaba ɗaya tarihin ibn turriya ne akwai littafin abu umar abu umar al-gaddar ina jin haka sunan yake al-manaqib al-aliyya shi ma kan tarihin ko kuma matsayin markabobi na ibn taymiya sannan kuma akwai a cikin littafin al-bidaya wal nihaya na ibn kathir wato akwai inda ya yi tarjama ta gaba daya ya fadada da irin rigingimu da yi saboda ibnu kasir almajirin sa ne a gaban idan sa iya ga abubuwan da suka faru shi ma ya yi wani sannan al-imam az-zahabi al-hafiz az-zahabi shi ma almajirin ibnu taymiya ne a cikin littafin sa zaidu tarihin islam ko kace zaidu sirr alamin nubala wanda ni shi nake gashi da sunan littafin na gaskiya zaidu sirr alamin nubala ciki ya yi tarjama ibnu taymiya da fadin sosai ya faɗi falalar da irin abubuwa رسولك وكان على الوسع حتى لا أشكر لسان تفكر الكفار فيما يا يتجرى تفكرها حتى لا يسروا لسان الزرع الكاملة في أعيان المئة الكاملة لابن حجر الأسقلاني فلا عمو ترى هو كابن كاع فيما يا أكل أسلوب الواقي بالوفيات الواقي بالوفيات نا ثلاث الدين الصفدي shi ma ya yi wannan a cikin wato littafan suna da yawa amma mafi wasu mun ka ɗauke littafin wato in ka da littafin al'ukudu turriya mafi gamewarsu shine albidaya wa nihaya na ibn kabir wannan kuma ya ce muna godiya kan wannan taimakon da ake bayarwa na addinin musulunci sai Allah ya saka da alkhairi ce malam ban dade da shiga tafiyar sunna ba Allah ya ba ka cewa da mu gaba ɗaya kanta yake sai na ana cewa ana cewa na koma izala don haka ina son dan Allah a yi bayani akan menene izala to ai ka gane yanzu ba gashi kana cikin ka sai ka kai kana ba abin nan da kake ciki shi ne izala ba da haka ba ai ba za a ce maka dan izala ba ai ka ba a ce maka dan tijaniya ba ba a ce maka dan kadiriya ba ba a ce maka dan shi'a ba saboda ba su kake yi ba amma da kai ya sunna sai aka ce maka dan izala saboda haka ni kan izala ne saboda haka abin da kaji muna faɗa shi ne izala ba wani abu ba duk abin da kaji muna karanta a nan shi ne izala ne wani abu kai yanzu aka ce maka ɗaiƙi zala ba sai don zuwa kana karatu ba kana yin sunna ai wannan kira ka ce maka ɗaiƙi zala to zaka bai ta ita ce izala don da ba za a kira ka da wani sunan daban ba a ce maka izala kake a ce maka wahabiyanci kake duk ka yarda waɗannan su ne tambayoyin da aka miko min Allah ba su sarki ya samu dace sai ba su neman addu'a Allah ba ɗaukacin sarki ya iya mana bukatu mana alkhairi gaba ya akwai dan uwa wanda muke tare da shi a kullum lissafi a nan wannan majalisi ɗaya daga cikin masu ba da aikin agaji a wannan guri Allah ya masa rasuwa ya masa fata Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa Allah maɗaukakin sarki ya ce masa Allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa Allah maɗaukakin sarki ya sa aljanna ce makobarsa abubuwan da ya yi na kurakurai Allah ya ce masa abubuwan da ya yi na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya kara masa akan wannan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa da gafarta masa aikin da bayansa ko kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya ba mu rayuwa mai amfani Allah ya karɓi ransa ya karɓi rayukan mu أتكون ولا تفيك إلى سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها عليها أن من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله